wato shugaban kasa wanda ya tsayar da su taimaka makamar wajen kada ameci ba su da wata goma shi a siyasar najeriya musamman irin su gwamnan bauchi da shi na na abun nan eh, na akwa ibom da sauran su suka daukan gidan za su zo su kada ameci a suka ga zai yiwu ba suka ce lalle ba za a yi zaɓe ba su kuma sauran gwamnoni suka ce ba su yadda ba a yi zaɓe tun da za a yi zaɓen nan sikireti aka zo aka yi suka kada su suka zo yanzu suka koma suna cewa a consensus na farko bai ma sauka ba kafin a yi abin nan su ma ba duk lokacin da za su tsaya zaɓe a kan kujerar na suke suka tsaya zaɓen kuma sun zo sun shiga zaɓen wanda ya nuna a doka sun yarda da zaɓen kenan aka zo aka kada wanda suke marawa baya duk shi ja rigingimin nan. Eh, a dokance a shara'ance yana yiwuwa muna da kungiya eh, muna son mu zaɓi shugabanninta za mu yi zaɓe amma kafin mu je zaɓe mu zauna mu ce mun yarda mu. wani za mu zaɓa amma kuma in mun tafi zaɓe ashe mutanen gurin zaɓen ba sa da yanci su canja ƙuri'ansu na abin da suke so? Wato, wato Alhaji Aliyu mutane sun kasa gane abubuwa biyu. Babu laifi mutane su ɗau alkawarin consensus. Consensus ba zaɓe ba ne. Mun yadda a consensus mun yadda da wani. Amma yanzu a fagen zaɓe muke a zaɓe kuma ga da muke so. Saboda haka tsakani da Allah wanda suka kada wannan ba su karya wani alkawari ba sun bi ƙa'ida na doka sun bi ƙa'ida na zuciyarsu da ci gaban demokradiyya a ƙasar nan alkawari na consensus ya bambanta a doka da zaɓe abubuwa biyu aka tafi da shi mun yadda za mu yi consensus wani muka tsayar amma kuma yanzu ga zaɓe ya zo a mhm. ga inda muke so yawa saboda haka zaɓen ya fi na ce saboda haka zaɓen na ƙarshe da za a yi inda kowa zai jefa ƙuri'a ya fi muhimmanci fiye da zaman consensus in nan kenan ita doka ta sani ranka ya daɗe ita doka ta sani tsarin constitution ta sani wannan batu na consensus wato tsallake ne kawai saboda ba a san abu doka ko ko idan aka ɗauko wanda bai da farin jini na jama'a to a maimakon a je zaɓe a kare shi sai a ce a zauna a yi yar gida to gwamnonin da suka ga an dame su da sauran suka ce mun yadda da consensus amma kuma mu janye zaɓe saboda ko shi gudu da yake cewa wai an karya alkawari shi ya karya alkawari in ma an ce an yarda da consensus din me yasa ba za a su tsaya ma su daina zaben ba su ce shikenan wani muke so ya ci gaba da me na tafiya zaɓe wato hikima su kai musu na siyasa saboda an rigima ya taso ana nema a jihar mutane cikin rigingimu suka ce mu bar su mu zo mu shirya a tafi zaɓe mun san duk rigimar da za a yi na aka yi zaɓe bayan da za a yi a juya ga ai shi yasa su tun da suka kada su ba da ke cewa komai aka bar su da kiɗan su da rawan su saboda haka an bi abin da doka ne ya shimfiɗa abin da doka ya ce a yi shi aka yi